بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه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 na gama mu fara da wuri kuma lokaci ya ja mun karanta ayat da take magana wa isqala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa muka ce lafazin khalifa yana nufi wanda zai zo yayi rayuwa yar kware-kware na wani lokaci daga gundarin wannan kalmar kawai ya nuna cewa dan adam ba zai tabbata ba zai zauna na wadannan lokaci ne shi yasa masu hikima suke cewa da za a tambaye ka shekarun duniya nawa ne shekarunka a duniya shine shekarun duniya umru duniya bi qadari muksika fiha shekarun duniya shine gwargwadon zaman ka a ciki domin idan kana wajen duniya da abin da aka kai bai shafe ka ba baka nan saboda haka shekarun duniya a wajen kowane mutum ɗaya shine shekarun da ya zauna a duniya to kai mai shafe ka da rayuwarsu a yin karga ka gama ka tafi ka tafi ke to shi yasa sai Allah ya ce khalifa muka ce khalifa shine wanda zai zo yayi yayin sa ya wuce wani ya zo ya dora malamai suka ce awwalu balagin min Allah li Adama alaihi salatu wassalam wannan shine farkon sako da Allah ya tura wa annabi Adam alaihi salatu wassalam ku kalli ayat da kyau saboda malam ya karanto wata aya da Allah ke ba mala'iku umarni su wa annabi Adam sujuda shi yasa nake so nayi tsokaci kan karatun jiya wannan ayar tana nuna cewa annabi Adam akwai wani muhimmin aiki da Allah ya tanadan masa kuma akwai inda zai zauna ba aljanna zai zauna ba domin in mun zo nan gaba kamar da malam ya karanto ayoyin za ku ji sabanin malamai kan cewa shin annabi adam aljannan da ya zauna ita ce aljannan da in an mutu an yi hisabi ranar alkiyama za a shiga ko wani yanki ne a nan duniya malamai suna da sabani kan wannan za kuma ku ji dalilan kowanne cikin aya da hadisi za mu yi kokarin kawo kaɗan daga ciki to amma abin da nake so ku kula a nan kalli farkon shimfiɗan da alkur'ani ya yi inni ja'ilun fil ardi khalifa ba inni ja'ilun fil jannati khalifa ba ni zan sanya kalifa a doron ƙasa ina ne doron ƙasa cikin duniya ba a cikin aljanna ba kenan duk irin yadda annabi adam zai yi ko maya ne sai ya dawo nan saboda haka allah ya tsara wannan shi ne dalilin da za mu ji nan gaba tattaunawa da suke yi jayayya da suke a gaban Allah azza wa jal shi da annabi Musa alaihi salatu wassalam annabi Musa na cewa da annabi Adam ya daure da yanzu muna gidan aljanna annabi Adam kuma zai kafa masa hujja da cewa dama ba nan aka shirya ya zauna ba ga kuma aya inni ja'ilun fil ardi khalifa to kun ga duk bayan wannan mun karanta aya jiya da Allah azza wa jal yake gaya mana cikin suratul daud cewa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqu basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafaktu fihi min ruhi faq'u lahu sajirin ka tuna musu lokacin da ubangijinka yake gaya wa mala'iku cewa zan halicci jiki min tsinin da ka taɓo fa'iza sauwaituhu idan na daidaita shi wato na kammala halittarsa wa nafaktu fihi min ruhi na busa masa ruhi da na tanadan masa na musamman faq'u lahu sajidin ku fadi kuna masu girmama shi kuna masu kankan da kai a gaban shi kuna masu sujuda wannan ayat ta ce min tin wata aya kuma cikin suratul hijri ita kuma cewa ta yi qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqu basharan min salsalin min hama'in masnun Allah azza wa jalla ya ce wa mala'iku ni zan halicci jiki mutum kenan min salsalin daga kasko ku duba laka idan aka hada tukunya da ita ka kwankwasa ta zaka ji tana baka kara kasko kame da sunatul rahman ta fada khalaqal insana min salsalin kal fakkar wa khalaqal jana min marijin min nar to anan sai Allah ya ce min salsalin daga laka waccan an kwankwasa ta za a dinga jin sauti na fita min hama'in daga yumbu kun ga can an ce min din daga tabo nan kuma an ce min hama'in daga yumbu yumbun da yake tashi ka je ka sami yumbu za ka je yana tashi kana jin warin ƙasa ko karnin ƙasa da abin da shaidan yake kafa hujja kenan sai Allah ya ce min hama'in masnun daga kuma yumbu wanda yake ya jirkita ya daɗe a jirke abin da ya jirkita ya dade shi ake kira masnun saboda aya da ke nan gaba cikin suratul bakara ka kalli abincinka wa sharabika lam yatasanna basu canja ba basu jirkita ba ba sa tashi ba wata iska mara daɗi da ke tasowa daga cikinsu. su can salsalin hama'in masnun yana nufi laka wannan kan kwasa za ta dinga baka kara hama'in masnun yana nufi yumbu wanda ya jirkita saboda dadewarsa hamma yana tashi shi yasa a wannan ayar dai da Allah ya ce me yasa ba za ka yi sujuda ba malaka Allah ta kuna ma asajirin ya ce wa shedan kamar yadda zamu ji nan gaba me hana ka ka kasance tare da masu sujuda me ya ce sai ya ce ah, ni ba zan yi sujuda ga wanda aka halicce shi da ka yumbu wanda yake canjawa ba abinda shedan ya faɗa kenan to kun ga wannan ayar ita kuma ta nuna ga da abin da aka halicce shi sannan mu kuma Allah ya ce ya halicce mu min ma'in mahin daga ruwa wanda yake wulakantacce mu da muka fita daga cikin annabi adam zuriyarsa kenan kun ga ruwa ya shigo ciki yumbu ya shigo ciki Taɓo ya shigo ciki laka ta shigo ciki zamu mai da abubuwan guda hudu sai kuma aya wacce ta faɗi asalin halittar annabi adam inda masala isa inda allahi ka masali adama khalaqahu min turab thumma makala lahu kun fayakun Allah ya ce inda matsala isa inda Allahi yadda annabi isa yake a wajen Allah bai wuce ka matsali adam kamar yadda annabi adam yake ba khalaqahu min turabin Allah ya halicce shi daga turbaya kun ga wannan ayata ce daga turbaya sun makala lahu kun fayakun Allah ya ce zamto abinda zai zamto sai ya zamto to kunga muna buƙatar bayani anan shin da menene takameme aka halicci dan adam malamai suka ce na farko idan ka samu turbaya ita ce asalin abin da aka halicci annabi adam da ita kana sa mata ruwa in ta yi laushi sai ta koma ta bo in ta jirkice sai ta koma ta yi baki baki shine hama'in masnun wanda ya jirkita kala kala kala kala ta bo wanda ya gauraya idan ya bushe sai ya zamto laka kamar kasko shine wancan min salsalin kalfakar da in ka kwankwashe shi zai dinga baka kara kun ga asali ƙasa ce da ruwa ita ce ta koma waɗannan matakan kun ga abu ɗaya ne kenan dukkaninsu sun fita daga ƙasa amma wani abu da ke da ban sha'awa wannan ayar da malam ya karanto kun ga farkon ba da labarin halittar ɗan adam kenan wacce muka karanta ta jiya muka fassara muka tsaya yau kuma za mu shiga maganar sujuda da aka ce mala'iku su yi wa annabi adam to kafin mu shiga maganar sujuda can gashi Allah yana ce mana inda matsala isa inda Allah ka matsala adam khalaka min turabin sun makala na hukun faikun kamar yadda yanzu na fasara wani abu da zai baka mamaki da Allah ya ce ka matsali adama tamkar halittar annaba adam ne akwai abin da ake kira da larabci at-tamathul kamanceceniya to bari ka ji buwaya da mu'ujiza ta alkur'ani karkashin wannan ayar ku duba inna matsala isa inda Allahi ka matsali adam idan ka duba kalmomin cikin ayat za a gansu kwaya bakwai ne inna ɗaya matsala biyu isa uku ka matsali hudu inna ɗaya inna matsala ɗaya biyu isa uku inda hudu allahu biyar shine inna matsala isa inda Allahi ka matsali shida adama bakwai Kunga kalmomi guda bakwai kenan inna ɗaya matsala biyu inda uku allahu inda allahi hudu ka matsali adama kunga zai baka kalmomi guda bakwai kamar yadda na kawo muku to wannan kalmomi guda bakwai kunga nan kamanceceniya idan ka dawo sunan annabi adam za ga alif ne mai alhamza mai madda a kai ɗaya kenan sai dalun sai muimun kunga kana da harfai guda uku idan ka koma sunan annabi isa za ga ainun ce sai ya'un sai sinun sai ya'un wacce ake furta ta a matsayin alif kana da harfai guda hudu in ka ba hada su za su baka bakwai kamar yadda kalmomin suka zo bakwai cikin aya nan kana da bakwai can kana da bakwai wani abun mamaki khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun lissafa harafan da ke cikin kun fayakun za a ga guda bakwai ne kun za ga ga kafin ga nunun guda biyu fa'un <coughs> ya'un kafun sai wawun sai nunu kaga guda bakwai nan ga biyar nan ga guda biyu za su baka kun fayakunu nan fayakunu guda biyar ne a jere harafan nan kun guda biyu ne a jere kaga su ma nan za su baka guda bakwai at tamasul kenan zaka ji me hikimar bakwai bakwai din nan da ake fitarwa kuma da Allah ya ce inna matsala isa matsala isa kukula inna matsala isa shi kwatankwacin annabi isa kamannin annabi isa inda Allah to matsala isa din nan mu lissafa shi ma za mu ga harafai guda bakwai ne me yasa mimun ɗaya sa'un biyu lamun uku matsalu Kunga muna da harfai guda uku isa ainun hudu ya'un biyar sinun shida ya'un wacce ake furta ta a matsayin alif bakwai kun ga matsalu isa nan ma muna da harfai guda bakwai ka matsali adam ka matsali adam tunda harafan suna annabi adam guda uku ne sai kafin din nan ta shiga cikin matsalu sai zama nan kana da hudu can kana da uku kafin daya mimun biyu sa'un uku lamun hudu alifun biyar dalun shida mimun bakwai ka matsali adam nan ma kana da bakwai duba hikima ta alkur'ani nan ga bakwai nan ga bakwai me yasa kamanceceniya ake so a nuna ma ba su da bambanci kafin mu je abin da bakwai ta fitar mana nan mun faɗi bakwai kusan guda hudu a sunayensu su biyu muka hada a kun kunu a kalmomin ayar a matsalu isa da kuma ka matsali adam muna da bakwai guda biyar ma za mu ce ba guda hudu ba idan muka kalli annabi isa alaihi salatu wassalam yanzu ya koma sama annabi adam da kai na ya sauko daga sama ya sauko kamar yadda za mu karanta kun ganin ma akwai kamanceceniya kenan muna da kamanceceniya na shida anan idan muka dawo annabi adam ba uwa ba uba annabi isa ba uba sai uwa nan ma akwai kamanceceniya kenan annabi adam ya sauko Shi ne farkon annabi annabi isa da ya tafi sama zai dawo shi ne karshen annabi ba manzo ba da manzo shi ne wanda zai zo da sabuwar shari'a annabi shi ne wanda zai zo ya ɗora kan shari'a wani manzo da ya gabata tunda annabi isa alayhi salatu zai dawo yana shekara 33 zai dawo to kun ga in ya dawo zai zo awwalu nabiyin wa sahabiyin zai zo a sahabi kuma annabi sahabin shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam kuma annabi kamar yadda malamai suka yi bayani kun ga ya tafi sama ya dawo annabi adam ya sako daga sama shi ya tafi sama annabi adam da ya sako daga sama shine farkon annabi annabi isa da ya tafi sama zai dawo a annabi na ƙarshe ba fa manzo ba shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam shine manzo na ƙarshe kuma shine shugaba amma tun da annabi isa zai dawo ba zai dawo a manzo ban ya dawo da a manzo za a ci gaba da amfani da injila ken to tun da da qur'ani za a yi amfani har zuwa Allah ya tashi duniya zai dawo a annabi ne zai dora kan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi bari na aiki da alqur'ani kun ga nan ma an samu kamanceceniya ken wani abu da zai ba ku mamaki aya ɗaɗɗai ɗaɗɗai guda 25 a cikin alkur'ani a su Allah ya ambaci sunan annabi Adam sunayensa an ambace sa so 25 a cikin alkur'ani an ambaci annabi isa so 25 a cikin alkur'ani kun ga kamance ceniya idan ka haɗa 25 da 25 ya kamata ka samu 50 amma sai ga ka samu 49 saboda wancan bakon da muka fitar so bakwai za ta baka 49 shi ya sa sai ya zama na 49 ne wannan so 25 aka ambace shi wannan so 25 aka ambace shi ya kamata 25 da 25 su baka 50 amma sai su baka 49 me yasa saboda aya mai namba ta 59 cikin sura to ali imran anan Allah ya ambace su su biyu gaba ɗaya kaga wannan ya zo so 24 shi kadai wannan ya zo so 24 shi kadai cikon na 25 din kowanne sun zo a aya kwaya ɗaya shi yasa ayoyi guda 49 kenan kaga wancan bakwai in ka buga so bakwai abin da za ta baka kenan wannan kun ga yana tabbatar mana da mai zalikal kitabu la raiba fihi karatunmu na farkon tafsiri wannan alqur'ani wancan littafin babu abin da yake na kokonto a cikin sa duk abin da ya baka labari abin da yake haka ne babu abu na kokonto a cikinsa kun ga alkur'ani kenan kuma abin da nake so mu dan gane so da yawa idan an ce kun fayakunu inna ma amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ba ana nufi Allah cewa yake ba ba haka ake nufi ba fasara ce kawai kake jin ta haka amma abin da ma'anar take dauke da shi da ya nufaci abin ya kasance sai ya kasance yanzu dukkaninmu nan da muke zaune wani daga cikinmu da ya so ya sosa kansa sai ya sosa kuma nufinsa da ƙudurinsa baya tasiri sai da nufin Allah da ƙudurin Allah wato ikon Allah azzawajal amma da ka so ka gyara zama sai ka gyara zama da ka so ka mika hannu sai ka ka mika sai Allah ne idan yana so lamari ya faru sai ya ce ya kasance to ai kafin a bada an bata lokaci kenan shi yasa malamai ke cewa kafin kaulasal din ta dauri nu'ara abin ya kasance abin da ake nufi da Allah ya nufaci abu sai abin ya kasance kamar yadda kai da ka so ka mike sai ka ka mike alhali mikewarka ba tare da ikon ka ne kadai ba sai da ikon ka ya samu mai taimako daga karkashin ikon Allah azza wajalla to wannan shine abin da ake nufi saboda haka aya ta gaba da malam ya karanta Allah azza wa jal <clears throat> yana cewa wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama wa iz muka ce wawun tana nufi wadhkur ka tuna musu ya rasulullah iz di inda ka ga iz iz iz ana nufi sa'ata wakta tina musu lokacin da ƙulla lil mala'ikati muka ce wa mala'iku iz judu li adam ku yi wa annabi adam sujuda kun ga a wannan ayace sunan annabi adam ya fara zuwa cikin alkur'ani ku yi masa sujuda Ayar da ta bamu labari jiya cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa kun ga ba a bayyana sunan shi ba amma a wannan ayar sai Allah ya ce wa mala'iku ku yi wa annabi adam sujuda wani abu da zai baku mamaki ku kalli nambar ayar ita ce aya mai namba ta 34 kuma ita ce aya a cikin ƙur'ani da ta fara zuwa da maganar sujuda sannan idan ka lissafa sujuda da kake yi a rakawai guda goma sha bakwai cikin sallolin farilla kana sujuda guda talatin da hudu kunga sun dace da lambar aya zalikal kitabu larai bafihi fihi lalle wannan littafin babu kokonto a cikinsa sujuda da kake yi a rakawai guda goma sha bakwai kana sujuda kwaya 34 ne namba ayar da ta fara magana akan sujuda nan ba ta 34 ne ji abin da ya faru daidai da abin da qur'ani ya zo da shi kuma abin da yake faruwa a zahiri ke. to shine Allah azza wa jalla ya ce wa mala'iku su yi wa annabi adam sujuda fasajadu sai mala'iku suka yi masa sujuda illa iblisa aba sai shaydan ne ya gaddama wastakbara ya girman kai da Allah ya ce ya yi gaddama ƙi sai ba a tsaye da magana haka ba sai Allah ya ce wasu takbara ya yi girman kai wa kana minal na. dama can ya tabbata ilimin Allah kana nan azaliya ce tun fil azan a ilimin Allah dama shi ɗan yana cikin kafirai nan kafin malam ya janyo aya ta gaba abinda ake so mu gane a nan akwai bambanci tsakanin sifa ta kudura da sifa ta ilimi duk waɗannan suna cikin sifofi na Allah azza wa jal Allah mai iko ne Allah mai ilimi ne sifarsa ce ilimi sifarsa ce kudura a gane bambancin kudura a gane bambancin ilimi kada wani ya zo ya ce ah to yanzu menene laifin shi shedan tunda dama Allah ya riga ya rubuta a allan gaibu tuntuni cewa ko ma me zai dan wuta ne ko da ya shiga cikin mala'iku sai a ce ma a'a ah, ah, ka gane Allah ya rubuta wannan iliminsa ne ya tabbatar da haka amma ba hukuntawa yayi ba akwai bambanci tsakanin Allah ya hukunta abu da ya ba da labarin abu cewa abu kaza zai faru shi yasa malamai suka ce akwai bambanci tsakanin an yukshifa al'amru ala ma huwa alai wa an yuj'alu al'amru huwa ala ma huwa alai akwai bambanci tsakanin a bada labarin lamari cewa ga yadda abu zai faru kafin ya faru wannan shi ke nuna ma allantaka na Allah ya san halittarsa gaba da baya akwai kuma bambanci a ce Allah ya hukunta kaza shi ya sanya kaza ya tafi akan kaza saboda haka zamtowar shedan tun tale-tale yana cikin kafirai Allah ba shi da hannu wajen kafircinsa ba da labarin cewa shedan zai kafirta ba hukunta shi da ya zama kafiri ba ne Allah bai yi wata halitta don yi mata azaba ba abin da ya kamata mu sani shi ne. Allah yana da sifa na kahariya na jabariya na izza na kuwa. sai halitta gaba ɗayansu suka zamto bai ɗaya dole su bi shi ko suna so ko ba sa so shi ne muka yi bayani jiya a ayar da na kawo muku cikin suratu fussilat Allah ya ce wa sammai da ƙasai su zo suna so ko ba sa so suka ce zama su zo suna masu biyayya kaga sifa ce ta ƙahariya to saboda kamala ta Allah azza wa jal sai yayi mutum da aljan sai yayi su maqhuruna fil ashiya wa mukhtaruna fil ashiya ba su da zaɓi a wasu abubuwan suna da zaɓi a wasu abubuwan don me don Allah ya kafa wa sauran halittu shaida cewa yana da sifa ta soyayya ba sifa ta ƙarfi da tilastawa da buyaya kaɗai yake da ita kun ga kamala ta cika ke wani iko nashi sai ya zamto duk abin da ya shafi rayuwarka sai Allah ya yi ka makhurun alai dole sai ka yi wannan abin amma abin da ya shafi hakkin sa ka bi shi sai ka muhtarun alaihi kana da zaɓi a kai babu tirsasawa duk ni'imomin da yake maka duk alheran da yake maka da ba za su lissafi ba in ka ga dama ka bi shi in baka ga dama ba ka bi shi wannan rahmaniya ta tabbata ana ku duba tsantsan jin kai ana duk irin hidiman da ake maka duk da wani yadda ake da kai an baka zaɓi na in kana so ka bi in ba ka so kakka ba amma an ma bayani in baka bi ba ga inda rashin bin zai kai ka in ka bi ga inda rashin bin zai kai ka saboda ku gane inda shedan ya samu dama ya kaddama shi yasa nake kafa muku shimfiɗa da wannan Ba ka da zaɓi naka mutu da wuri ko kakka mutu da wuri Ba ka da zaɓi naka zo duniya a shekara kaza ko ka zo a shekara kaza inda wanda yake da zaɓi sai faɗa ba ka da zaɓi na ka zama dogo ko ka jere ba ka da zaɓi na ka yi rashin lafiya ko karka ka yi rashin lafiya ba ka da zaɓi na ka zaɓi iyayenka ka ce wannan shi ya kamata ya zama babana wannan shi ya kamata ya zama kai ma sai abin da ka gani Allah ya yi ka a wannan ɓangaren ba ka da zaɓi amma ɓangaren yi masa biyayya sai ya yi ka kana da zaɓi na in kana so ka bi shi in ba ka so kar ka bi shi amma fa idan ba ka bi shi ba ga inda rashin bin zai kai ka to da ya tashi sai bai ajiye ka a tsakiya ba nan in kai nan ka bi ni nan in kai nan baka bi ni ba sai yayi ka a bangaren biyayya gare shi ya ce can idan ka koma fa ba ni ka bi ba to mutum da kanshi yake koma haka aljani da kanshi yake koma saboda me Allah ya tabbatar da wa huwal gafurul wadud zul arshil majid fa'alul lima yurid shine mai bayyana soyayya wanda soyayya sake fusgar bayinsa su ji suna kaunar shi suna bin shi bisa radin kansu ba bisa ya tirsata su ba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 da ke maka hidima wani nujumu da taurari da ke hidinta maka wani jibali da duwar wa shajaru da bishiyoyi wadda wabu Allah ya ce da tarin abubuwa da ke murgina a doron ƙasa da wanda ke tashi da fikafikansu sai Allah ya ce wa kafirun minan nasi da dayawa daga cikin mutane wa kafirun haƙƙa alaihimul azab da dayawa wanda azaba ta tabbata a kansu kaga ashe komai yana biyayya ga Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu babu wata halitta face tana tasbihi ga Allah sai dai ba kwa fahimtar tasbihin ne tasbihi kadai a tare da gode mishi da yi masa kirari wasu malamai suka ce tasbihu dilala tasbihi na nuni ba da irin harshen su suke magana ba malamai ƴan uwansu suka ce a a Allah ya ce la tafqahuna tasbihahum ba kwa fahimtar tasbihin su yanzu idan kuka ce mana tasbihi na na nunu ne ko na nuni ne ya nuna cewa ku kun fahimci ya suke tasbihin alhali Allah ya kore ya ce ba a fahimta to tunda Allah ya ce ba a fahimtar tasbihin sai a tsaya iya abin da ya faɗa to kun ga wannan shine abin da yasa shedan ya samu wannan yana cikin mala'iku ana kiran shi tawusul mala'ika saboda yana da zabi huwa mukhtarun fil ashiya'i wa maqhurun fil ashiya shedan a wasu abubuwan ba shi da iko a wasu abubuwan yana da iko amma dukkanin mala'ikun da yake rayuwa a cikinsu su bai ɗaya suke to shine Allah azza ya ce mala'iku su yi wa annabi adam su sujuda a lokacin da mala'ikun annabi adam ya gaya musu al al-musammayat da muka faɗa jiya kowane abu ya ɗauka ya gaya musu sunan shi tare da bayanin amfanin shi ga 'ya'yan shi dama kuma Allah ya gaya musu cewa ni na san abin da ke ɓoye cikin sammai da ƙasai na san abin da kuke bayyanawa na san abin da kuke ɓoyewa abin nufi da abin da kuka bayyana shi da abin da kuka ɓoye shi ni da a wajena a fili yake babu bambanci ku ne a wajen ku wannan na ɓoye wannan na bayyana to sai aya ta gaba malam wa ya adamu وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين kafin wannan ayar akwai aya cikin suratul araf makamanciyar wannan waya waya wala kad makkannakun fil ardi ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الصادقين. تكون جاء وانا آير الله يتي ولقد خلقناكم lalle ko shakka babu mu ne muka halicce ku sun masawar nakun sannan muka kera ku muka zuba muku fasali kalli mutum mai idanu guda biyu hannaye guda biyu ƙofofin hanci guda biyu kunnuwa guda biyu labba guda biyu ƙafafu guda biyu kalli yadda allah ya shirya mutum fi ahsani ta ƙauye cikin mafi kyan sura mafi kyan tsari ka kaddara yanzu ka dinga ayyana a zuciyarka da ce ido ɗaya ne da shi sai ga bai kyau ba da leɓe ɗaya ne da shi murfi ɗaya bai kyau ba kunne ɗaya ne da shi bai kyau ba yadda Allah ya tsara sai kaga babu gyara sai magwaninta kake gani karar a fili Allah ya ce duk bayan mun yi wannan a matsayin ni'ima Allah yake tuna mana sannan sai muka ce wa mala'iku ku yi wa annabi Adam sujuda Allah yana tuna mana adawar da ke tsakaninmu da shaitan mala'iku sai suka yi sujuda sai shaitan ne kadai bai zamto daga cikin masu sujuda ba aya ta gaba cikin surar da ka karanto yanzu qala ma mana'aka an la tasjuda idha martu qala ana khairun minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin Allah azza wa jalla yace ma mana'aka an la tasjuda idh amartuk yanzu kai shedan me ya hana ka kai sujuda lokacin da na baka umarni na ce kai budan bakin shaidan sai ya ce ana khairun minhu ai ni ba za a haɗa ni da wannan ba na fi shi ta kowace fuska ba ni da haɗi da shi halatta ni min nari ka halice ni da wuta wa halatta hu min tsayin kun ji zancen da na fara buɗe karatun da shi shi kuma ka halice shi da ka taɓo yaya abin da aka halice shi da ka taɓo za a ce masa sujuda ya ce ba zan yi wannan ba wannan fashe ɗan ke gaya Allah asautar a wata ayar cewa ba zan yi sujuda ga jikin da ka halice shi min salsalin min hama'in masnun daga laka waccan an kwankwasa ta take kara ka taɓo wanda yake tashi yana ƙarni irin na ƙasa wanda ya dade a jirkice in sunkuya masa in girmama shi shedan yace ba zan yi wannan ba a wata ayar Allah ya ce masa a kai me ya hana ka kai sujuda ne ga wanda na halice shi da hannaye na cikin suratu Dawud ko karanto ayar wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fa sajadu illa iblisa lam yakun min as-sajidin qala ma manaka an tasjuda an tasjudu bima khalaqtu min al Allah azza wa jalla yace me ya hanaka an tasjuda kai sujuda ga wanda na halice shi da hannayena astakbarta girman kai ne ɗebe ka ba za ka yi sujudan ba an kunta min na ko kana cikin waɗancan mala'ikun da su umarnin sujuda bai shafe su ba alhali baya ciki to abinda muke so mu fitar dalla-dalla a nan nan da malam ya karanto mana wa izkulna lil mala'ikati Allah ya ce mana ka tuna musu ya rasulullahi lokacin da muka ce wa mala'iku sannan aya kuma cikin suratul isra'i ko suratul kafi aya ta ce mana huka kana minal jinni fa fasaka an amri rabbih shi shedan karanto aya. wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fa fasaka an amri rabbih afatattakibuna wa bughiyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bisal zalimin badala kun ji illa iblisa kana minal jinni fa fasaka Allah ya ce mala'ikun gaba ɗaya sai suka duka suna masu gaishe da annaba adam sai shi ɗan kaɗai shi kuma jinsi ne na aljani sai ubangijin shi ta waye ah to tunda aljani ne me ya shafe shi duk ayoyin da mala yake karantuwa yanzu wa iz qulna lil malaikati wa iz qala rabbuka lil malaikati iz qala rabbuka lil malaikati to ai babu ambatan shi dan Allah amma kuma ga aya malam ya karanto mana ma mana aka Allah tasjuda iz amartuk kuma a jerin gwanan umarnin da muke ji ba mu ji ambatan shi ba amma sai ga wata aya Allah ya ce me hana ka kai sujuda ne lokacin da na baka umarni kuma mun ji cewa huka na minal jinni shi jinsi ne na aljini yake zaune cikin mala'iku ta yaya za mu ci ribar wannan abin hanyar kawai da za ku gane bari mu aro misali a duniyance sai shugaban ƙasa na koma kowace ƙasa sai zai yi bako sai ya gaya ministocinsa cewa idan bako na ya zo a tsari na protocol ina so ku miƙe ku gaishe shi kowane minista yana da 8 ɗinsa 8 a cikin 8 ministoci mataimakansu kama daga pa da sa da wane ne sai kowane minista ya ɗauki guda ɗaya ya shiga da shi da ya shiga da shi taro wannan 8 ɗin mai taimakawa minista yana zaune da minista bakon shugaban ƙasa na zuwa sai ga ministoci sai 8 ɗin suka ga ministoci sun miƙe ya kamata su zauna ko ya kamata su masu miƙe mai gidanka ya miƙe kai ma ya kamata ka miƙe kenan misali na biyu ku gane ina da mahaifi ya ce yanzu in kai shi unguwa na kai shi unguwa da na je sai na ga ya je wajen mahaifin abokin shi ya durkusa zai gaishe shi ya kamata ni na gaishe shi a tsaye koko ni na gaishe shi a durkushe kun gani ma kamata ya gaishe shi a durkushe domin mahaifi na durkusawa abin nufi a nan darajar mala'ika na sama da darajar aljani to tunda har mala'ika yana sama da aljani an ce abu wannan umarnin ya shafi aljanin da ke cikin mala'iku a lokacin amma idan aka ba aljani umarni suna zaune da mala'iku to ba lalle umarnin ya shafi mala'iku ba saboda me mala'ikun su ne gaba da me aljanin kun ji abin da ya faru kenan da Allah ya bada umarni shi yasa zaka ji duk ayoyin ba sa maganar shedan sai dai ka ji sun yi maganar mala'iku menene ya ɗebi shedan ya yin wannan sujudan saboda shi dawusul mala'ika yana da zaɓi mala'iku ba su da zaɓi dole su yi ba san ma wani abu da yake saɓan Allah ba amma shi ya sani yana da zaɓi ne ya bi ko kar ya bi sai amfani da wannan daman cewa da ina da zaɓi na ini ko kar in ba zan yi ba shi yasa ka ja ayoyi guda biyu na ka an tasjud na ka Allah tasjud duka Allah ya kawo su ah me yasa da kai kaman ka yi sujuda ka fasa menene ya zo ya tokare ka da kai yin sujuda ayoyin guda biyu bayanin da suka yi kenan me yasa da kai kaman za ka yi sujuda kuma ka fasa ka canja shawara menene ya zo ya tokare ka da ka yi sujuda shin akwai wani da ya zo ya hana ka Allah yana so ya nuna mana ɗabi'a tasa ta shedanci ita ce ta hana shi a lokacin ba wani shedan da ya gabaci shedan da zai ziga shi ya hana shi shi ne shedanin kansa saboda haka shi ya hana kansa da kansa sujuda shi ya gamsar da kansa da kansa cewa ba zai yi sujuda ya girmama annabi adam ba alayhi salatu wassalam kun ji dalili yadda alkur'ani ya tawo kenan a duk bayanin da ake za ku ji babu bayanin wa babu bayanin hajiya hawa wa sayyida hawa sai a aya wa khalaqa minha zawjaha wa bassa ma rijalan kaseeran wa nisa zuwa karshe anan kawai Allah ya faɗa halittarta shi yasa malamai ke da sabani wa khalaqa minha zawjaha wasu ka ce daga jikin annabi adam aka fitar da ita wasu ka ce a min din nan tana nufi kamar laqad ja'akum rasulun min anfusikum Allah ya ce manzo ya zo muku wanda yake jinsin abin nufi an fitar da hajiya hawa a sai da hawa daga jinsin da aka halicci annabi adam malamai suka ce wai ma din mai abin sabani ana idan har an halicci annabi adam daga ƙasa ya zama jiki da jini da tsoka da ɓargo da ƙashi to yaya za a ce ita a saida hawa don an fitar da ita daga jikin annabi adam abin ya zama wani abin mamaki shi ɗin da ka gan shi ya zama haka daga ƙasa aka fitar da shi ba ita kuma an fitar da ita an fitar da mutum ne daga jikin mutum menene abin mamaki saboda ka kowanne ma mai yiwuwa ne kenan wasu malamai suka ce ya za a yi a ce Allah azza wa jal da ibada ce da ba a yi wa kowa sai shi kadai zai ce a annabi adam su ba su yadda sujuda ba ne malamai yan uwansu suka ba su ansa suka ce a a ai judan da aka yi wa annabi adam ba shi aka biyayya ba wanda ya ce a yi masa shi aka yi biyayya kuna da wani dalili sai suka ce kamar yadda yanzu muke sa goshi mu yi sujuda mu kalli alƙibla ai ba alƙiblan muke wannan sujuda ba Allah muke wa amma sai umarni mu alƙibla sujuda kun fahimta sai aka ce akwai wani dalili sai suka ce ga hajarul aswad idan mun je muna sumbatan shi ɗaya dutsen kuma an je a musdalifa a jefe shi duwatsu guda biyu iri ɗaya amma ɗaya ana sumbatan shi a matsayin ibada ɗaya ana jifan shi a matsayin ibada waya ba da umarni a yi allah azza wajen. kun fahimta to wannan shine bambancin cewa sujuda ga mala'iku da suka yi wa annabi adam ibada ce ga Allah azza wajal domin sun bi umarnin wanda ya ce su bi malamai suka ce abin da ya sa shedan ya taɓe raddul amri ilal amiri me da magana da ya yi ta umarni daga wajen wanda ya bashi umarnin kalle da shedan ke magana kai tsaye da Allah azza wajal malam karanto mana ayat da ke cikin suratul isra'i da yake cewa a ara'aitaka hazal lazi karramta karanto ayat وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قال أسجد لمن دك أرأيتك كوي يا وداتر قال أسجد أرأيتك هذا الذي كرمت علي هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا كنت بقى بنديتي a ra'aitaka hada alladhi karramta alai yanzu ka ga wannan wannan wai annaba adam dai wannan da ka fifita shi a kaina a kartani akartani ila kiyamati a shi ya san ba shi da iko akwai abin da yake ba shi da zaɓi a kai kun ji abin da na ba idan ka ɗaga min kafa idan ka saurara min zuwa tashin alkiyama sai na tarwatsa zuriyarsa sai yan kaɗan wannan ba Allah azza wa yake gaya Allah azza wa yake gaya masa to bari fasa aya ta gaba saboda ayoyin ba za su kare ba wata aya ka karanta ne ma Allah ya ce wa kulla ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna muka ce wa annabi Adam ka zauna uskun ka zauna anta wa zawjuka kai da abokin hadin ka ko abokiyar hadin ka lafazin azawj baya nufi mata azawj baya nufi mace yana nufi abokiyar hadi shi yasa ake kiran miji azawj ake kiran mata azawj da larabci kaman at-tawam wanda suke jin larabci at-tawam in ka ji an ce a tau'am to hassan ne yana da husaini yan biyu kenan su biyu sai a kira su tau'amani babu inda za ka ce tau'am sai idan yan biyu ne babu inda za a ce zau sai idan abokin haɗi ne shi yasa Allah ya ce wa min kulli shay'in khalaqna ni? kowane abu sai muka halicce shi tare da abokin haɗinsa wa izan nufusu zuwijat ranar alkiyama ke saboda Azaut yana nufi abokin haɗi muka cewa annabi adam uskun anta wa zaujukal janna ka zauna kai da matarka a cikin aljanna wa kula minha ragadan ku ci daga ƴaƴan itacen aljanna kun ji Allah bai ce fiha ba minha saboda cimar suna ci wani na fitowa ne suna ɗiba wani na fitowa Allah ya ce ragadan a yalwace a yadda kuke so haisu shi ituma gwargwadon bukatar ku malamai suka ce inda abin da ya kai a lissafa shi ne Allah ba zai ce haisu shi ituma ba saboda daga wannan sai wannan sai wannan sai wannan an tsaya a na ƙarshe amma tunda abin gashi nan barjik a yi ta yara malala gashin tinkiya shi yasa sai Allah ya ce musu haisu shi ituma yadda kuka so haka za ku amma ga doka wannan uskun anta wa zaujukal janna me za mu ɗauke shi umarni kun ga annabi adam ya fara karɓan umarni daga Allah azza wa jalla wa kula min haragadan ku ci daga 'ya'yan itacen aljanna haitsu shi tuma iya yadda kuke so ku ta ci wannan duk umarni Allah yake bashi amma sai Allah ya ce wala taqraba kun ga hani ya fara kada ku konsanci hazihi shajara wannan bishiyan fatakuna minaz na sai ku zamto daga cikin waɗanda suka cuci kansu kuna taba wannan bishiyar to kun cuci kanku dan ni'imar da kuke ciki za ta kushe ashe kenan nan in muna so mu gane za mu kulla mata alaka da inni ja'ilun fil ardi khalifa lalle ni zan saka khalifa a cikin duniya akan doran kasa me yasa saboda gashi an fara ba annabi adam horo wannan muna kiran shi fatratu tadrib lokaci na bashi training idan ka bude wajen sanin makamar aiki wajen koyon sana'a sai aka baka mutane sai ka koyewa musu sana'a lokacin da kake koyar da su duk wanda ya abu ba daidai ba baya cikin abin da za a hukunta shi ko a ce yayi laifi domin koyayi México. amma lokacin da ya kware ka bashi certificate idan yayi wani abu kana iya cewa akwai tara akai ko wani horo yanzu yayi shi ya zama laifi amma lokacin da yake koya ai dama wannan kuskuren shi zai yi ka dinga gyara masa har ya kware to nan Allah azza wa jalla yana ba annabi Adam alayhi salatu wassalam training ne na idan ya zo duniya a jikinsa mutum biyu ne za su fita kalan mutum biyu akwai kafiri akwai mumini a muminin ma akwai kalan mutum biyu akwai lalatacce akwai nagartacce nagartaccen ma akwai mai kuskure kuskure in ba annabawa da manzanni ba saboda ka ƴaƴanka kalar da za su fita daga jikinka bari training din ya fara daga kanka domin in shar'anta musu daga kai su ga samfurin yadda za su tuba ka kuma samu training kan haka kun ji abin da ya faru kenan shi yasa Allah ya fara bashi umarni da hali dalilin sa shi a cikin aljanna kenan nan malamai suka ce aljanna bil alif wal lam ana nufi aljanna da muka sani aljanna sosai malaman da suka ce aljannan da annabi adam yake zauna a ciki ita za a shiga in an yi hisabi su suka kawo wannan hujja malaman da suka ce ba ita bace su sun ce aljanna ma an faffaɗe ta ga ta nan cikin suratul kafi ah, ja'alla li ahadihima jannatain sannan inna balaunahum kama balauna ashabal janna gashi nan ayoyi rutu suka ce to wannan aljannatan a duniya suke so akwai wannan sabanin na malamai yanzu lokaci yayi in Allah ya kai mu gobe malam zai kakkaranto mana ayoyin da suka yi da labari irin wannan suke tafiya ka faɗa-ka fada da wannan a cikin suratul araf wanda za su ba mu labarin cewa sai da shedan ya shafa ma ba wai cikin sauki ya samo kan annabi adam ba karka ji labarin a guguntule a'a dan har a can Allah na bamu labari wa qasama huma inni lakum malaminan nasihin da ya buga ya buga ya buga ya gabe bai nasara ba sai ya hada musu da rantsuwa cewa ina rantse muku da girman Allah ku gaya mu wanda ya gabace su ba wanda ya gabace su sune farkon mutane su a tunaninsu ba wanda zai iya rantsuwa da girman Allah kan ƙarya ya ce inni la kuma nasihin ni dinnan da kuke gani ina haska muku abin da zai amfane ku wannan shine nasiha nasiha kenan saboda nasiha ai ana yin ta ne kawai mutum gyara kan abin da yake ba daidai ba ko kuma yana abu daidai ka ga wani abu da ƙari ne kan abin da yake ka haska masa sai yazo yake cewa to ga abin da za ku iya zama ƙari bayan fa Allah ya riga ya gargaɗe su me akan shi wannan fafatawan ya dinga yi za mu ji ayoyin da yake cewa ba komai ne yasa Allah ya hana ku cin wannan bishiyan ba illa an ta takuna malakai ne au kuna minal khalidin sai dan kar ku zama masu mulki na dindindin ku biyu ko kuma ku zamto daga cikin waɗanda za su dawwama kun ji ba a waccan kuma cikin suratu daha yake gaya annabi adam shi shedan cewa hal adulluka ala shajaratil khuld wa mulkin la yabla shi nuna maka bishiyar da in ka ci zaka dawwama babu kai babu mutuwa zaka samu mulki da ba zai kare ba mulkin yana da farko amma ba shi da karshe idan Allah ya kai mu gobe zan yi kokari in takaita in kawo muku hujjojin malamai waɗanda suka ce inda aljannan da za a shiga ne an yi hisabi ya za a yi annabi adam shedan yayi masa ƙarya ya kasa gane ƙarya yayi masa ya ce in ka ci wannan bishiyan za ka samu mulki da baya karewa ka ji hujjojin su kenan ya za a yi kuma a yi ƙarya a cikin aljanna tunda Allah ya ce la yasma'una fiha lagawan wala me ah wala kizzaba ko la yasma'una fiha lagawan wala kizzaba ba za ka ji wani abu da ya shafi shiririta a cikin aljanna ba ko wasa wala kizzaban ko ƙarya babu ƙarya a cikin aljanna ma gashi dan yayi yana cikin su can wala ta'sim ya aka yi yazo yasa su suka yi laifin aljanna ne wa ma hum minha bi mukhrajin idan aljanna ce an shiga ba a fita ta ya aka yi suka fita su kuma waɗancan su ma za ka ji hujjojinsu da za su kawo ma cewa annabi adam alaihissalatu ranar alkiyama in an zo ana neman ceto an daɗe an shekara dubu hamsin ɗin na tsaye malamai su ba da shawara a je a kama kafa da annabawa kun ga wajen shi ake fara zuwa in aka gaya masa bukata sai ya ce hal aka raja kum min aljannati illa kadiatu abikum shin akwai abin da ya fitar da ku daga aljannan da yanzu kuke so a bude ku shiga in ba laifin mahaifinku ba sai malamai suka ce to kaga wannan aljanna kenan in ba ita bace a yan cewa aljannati kun fahimta sannan ga annabi Musa da annabi Adam annabi Musa na cewa da ka jure da muna cikin aljanna na wa nafsaka min aljanna ka fitar da mu da ma kanka daga cikin aljanna ayoyin suna da yawa hadisai suna da yawa za mu yi ɗan ƙoƙari mu zaɓo ƙarƙashin ayoyin za ga kowanne da wacce ya makalewa cewa aljanna ce in an yi hisabi ita za a shiga wasu ka ce a wani waje ne a nan ɓangaren yaman aka ce musu ya za ku yi da ihibidu min ha jami'a ihibidu min ha ba'dukum li ba'din adu suka ce in wannan ne ku sauko daga ita gaba ɗaya ku sauko daga ita sashin ku na maƙiyar juna ga sashi suka ce ah, in wannan ne ga aya ihibidu misran fa inna lakum ma sa'altum da aka ce wa mutanen annabi Musa ku gangara ƙasar Masar ai a wani bangare ne na duniya aka ce su gangara wani waje ga kalmar ibidu ta zo asalu Allah al-aliyya al-azim al-jalil al-majid al-ghafur rahim an izzal nasara majusin wa man bay'ahum wa salamahum wa istakana wa sadada